da yadda shi sannan har in fitar ta taso wa gaddu tarfiha ainiha kenan ta ne hakkinsa ne ta rufe idonsa idanta ba ta zama a inda za ta dinga ganin maza yadda ba za ta fita ba kuma wani dalili ba zai zo ta ji dainin ta dinga kallon wasu mazan daban ba har ta zan tana sha'awar wuri daga cikinsu da wannan zai kawo rikicin da baya da ƙarshe wa khafdu sautiha wajibi ta rage muryarta wannan jin aka ce ko sallah a masallaci ba za ta bayyana murya ba sai ta karanta yadda za ta ji wa kanta saboda haka na inda tana masallaci ba ta bayyana murya in za ta yi magana da wani to ba za su ɗaga murya da ta inda za a ji magananta ba kuskure ne misali in haka ka ji an tashi daga masallaci ana shewa wanci wanci jirani wannan haga in mijin ki hana ki zuwa sallah saboda wannan ya ce a yayi daidai amma auda a bari saboda wancan maganar na gaba saboda kanin koya ake don da za a ce saboda kaza an daina yin kaza sai dai a bar kaza ɗin bidi'a ba za ta hana yin abin da Allah ya ce ba abin da Allah ya ce ba saboda haka nan wajibi ne mace ta dinga ƙasa ƙasa da muryarta to ko namiji mai hayaniya a kaga illa ne a gare shi in ba inda ake bukatar dole ya muryan ba bayan rage murya wa kafa yadda an su da tsare hannunta daga mummunan abu katta taɓa wani katta haɗa jiki da wani daga aka waye gari a ce misalin matan mutum yau tana hawa mashin ai abu ya lalace akan samu da yusu da allah ko sakamakon cin alade ne ya zan kila shi zai tare mata mashin ɗin da tare masu ce mata ai an yi fatawa أي فتوى هذه سواء أين انتعوا لو ذا كان يتنى وتماشين تتفي أمره ذاك تتامسوا أنا زوا مكرنتا أنا جن وعزي أنا زوا محاضرة أنا زوا إن بيت زوا ولم محاضرة ذاك إلتيوتا نكو تماشي يا سلام وهو إلي محاضرات a ce ta taɓa wani ta hau bayan mashin ga irin mashinan nan kai kace ba su nuwai can da ya ɗaga bayan ya ɗaga sun haɗa ya tsakiya ga hanya da gargada namiji ne ya kuwa kwashe dole sai jikinka ya haɗe da shi ana tafiya shiga wani dole ta har akwai mata biyu suka hau mashin musamman uku to kaga a ce mace uku ta hau mashin miji ɗaya na jansu ai wannan sai ga gato abin da zai kai ka hatta inda ba ma ba ma za ka iya faɗin wata magana ba sai dai ka kalla kawai ka ce an da iko yi haka Allah ka yi kuma ko a jikinsu dariya suke shewa su kuma su kwace su kwace ka da goro da komai wanda na aji ko ba matan aure ne ba ba jariri na yi haka ba ko ɗan mata ne saboda haka nan mota a ce gaba na ce namiji biyu namiji ɗaya da mace ɗaya sun hau kai su zauna sun dole wani zama kan wani dole wani zama kan wani ina za mu je ɗan ƙwa'arun su addinin ana ce mutum da ya haɗa jiki da wace da ainihin ya haɗa jiki da wuta su koma ana abin da yake a kafa masu kusa a kan to ita kanta ai akwai laifi ita wata haɗa jikin a gare ta wajibi ne matan mutum ce kyakkyawan mashin in zai yi tafiyan nan a jiya ƙasashen ba zai yi mutu wanda a haƙura kai sai ka tarki kai akwai tafiya zuwa wuri kaza mota ba ta zuwa kai ka lokaci sai ka kama hanya ka tafi inda lura Allah bai hore muku ba ka kuwa talauci ba zai sa mutum ya tafi wuta ba ya samu hanyar da zai saka doka Allah sabon manzon Allah da wannan muna karanta ba ko waɗanda saboda rashin abin sawa suna zaune a masallacin da zala ba su bari ba ɗan sanyi sanyi sukan yi rami su shiga ciki ne ya yi mutum da zai fito daga layin ba su ne an kira sallah ko kuma ainihin rana ta yi rami kuma daga ciki yi rufe zama da ya kamar na musamman mu yanzu mutum muna da lalura nan da nan sai ta mace ta hau mashin kai da sati وكفرها عن السوء ولسانها عن النطق ذات تسألي حرشا تدقسو دقا فرتع الدلفوشي فرتع الفاشا باقت منه زادت هادئات وشغل هادئات ثم التعاون أولي ثم إنا وأولي أولي إنا ذاك إسكي كي كاتي إناماني با أبو ما بيسو منتوا دون بذلك من الجدام Çek çek çek çek çek çek çek çek. Kumarı kes ama oynayalım azıcık erkek hadi. Dünya volkanımıza kızısına yön kurasına gündüm oynadı bakın. Allah onun için amanen. Kunti amanen malazın kunkunni haka. Na san ba duka ake yi ba, amma dole ne ku faɗakar الحمد لله كان النجي ده مطاع واضع شوله ومكتب أماناني ومعاملة أقاربه بالإحسان حتى سميت المعاملة وإن وانسى مقصة بكيد تاوى تينستك كيوت تاوى بنجزة الذي يعاملهم هو به shi abin da yake mu'amala su shi ɗin da abin ya kuma a hasanar ila zuriya man asa'at ila wani eu acabei de do eu usa o mandato do Bitskimas que eu te falo. Mandado will você critica as leis evangélicas. سامنا یہ لوگ تو econômicos como as músicas malucas. Canadão Brasil Colômbia Canadão já as amigos muito do que já permitiam a gente já a menina cada cada cada casa com cada cada tipo

يكون جمال مسكين واقعين يأمون لأن أكمت لأن أتيشت لأن أقوت yourself. Look only the fucking Allah. queosaosa poicatar old kare ba dole sai tana da fata iri kaza ba ba sai tana da kaza iri kaza ba wannan ya wajabtarwa mata lallai su tsafta in dai za ta yi tsafta ta wanke abin da duk ta wanke to in ka duba zai faranta maka rai amma in ta zauna a cikin gida kaca-kaca komai barkatai ya dutsai to babu yadda za ka kalle ta ta faranta maka rai in ka kalle ta a sa'atka kamar a matan hausawa da suke suna cewa yanzu kan sun gyara da kenan amma gaskiya wani tarf ne kullum ne suka gyara agladiyar zaka da mutum yana da mata hudu amma ba dinin ne mata ba to ko ina da laifi tabbas ina da laifin da laifin amma gaskiya mata su kuma sun taimaka wacce ɗin can da zai je ya kashe mata kuɗi ainihin ai da wani abu ne sa yake har tunanin kallon ta ba shafe shafe ne da ainihin tanke-tanke da wanke-wanke da ko da murmushin da wane ne wannan ke kwasa da karshe da sai ka da ira kashe mata kuɗi sama da inda ke kashe matan kuɗi saboda haka nan matan hausawa kuma kun ba da gudunmowa wajen lalace da ɗayan hausawa kuma ya waje ba mutum ya gano ko da sai zai gyara saboda mai rashin tsaftar nan ɗai ɗai wa'ina kamar musamman yadda ake zama gida jama'a za ka zo ka same su duk kafin na zo ne raɓe raɓe kwacam ba a fi da na gani ba ne baka shawa to kowa kuma kaza a wuri haka za a yi kaza ku duba saboda a samu mace da tsafta manzon Allah ya hana mutum ya dawo da dare in kai tafiyan da ba san da kai ba in an san da kai kana dawa ko yaushe amma ka tafi tafiyan da sai in ya ma sha Allah ka ka ce in ka zo ka shi gida domin kada ka tsinka tsakanin tsakaninka da matarka don in ka shigo gidan nan ba a san kina za ka dawo ba ba a jin za ka dawo dole za a zauna haka ba tare da an gyara komai ba za a zauna kace kacan sun fiɗa can wane ne can zai iya aukuwa amma in an san kana nan to za a gyara abin da kamata a gyara ko sa aka ce lallai mutum ya rubuci masallaci in ko kana da turaka sai ka matsa wajen turakarka in ko abu gidan abokinka ma za ka nema ka kwana gidan abokinka kai in za ta kai ka kwana a tasha tun da ba a san da kai ba to ka kwana a tasha ka kwana a tasha ku duba fa ka faɗi duk kwanan tashar da yake da wahala aka ce ka ɗauki wannan wahalan don tasha za ka bare ta gida ku bare ka da shi ba don duk abin da ka ga ne sa ko an gyara shi da ya kai kansa akwai abin da an gyara shi da kai ka same shi kalkal in ka fara jinjina masa da ka san da gurin da ka ɗauko shi ba ka dinka ba ka ainihin abin da ta da shi to ka riga ka gaban nan saboda kana zuwa gyara daga baya baya kyau mazala ya ce ya dawo gashi kiki ya shi da ya ce duk gaba ɗarin da na su kwanta ban da su kwana a daji su har yanzu ba zama yaƙin ba saboda kada wani gari a yaƙo daji a zuwa yi mutane a yaƙa cikin gida su ko matan da yake kuma su ne sun san ko a kan akan ne. dan da nan za a yi tattalin ce don labari ya kai mun dawo mai aski ta yi aski mai shara ta yi shara mai kwalliya ta yi kwalliya mai ɗan turare turare a nemo a sa mai abin da za a gyara a gyara don mai idan na zarta ilaiha sarrafka don a samu wannan ta tabbata amma in ba haka ba ka lokacin da ake kace kace idan na zarta ilaiha a fa'atka in ka kalle ta fita muna nama kai da ka ce ka rasa ma yadda zaka fasara mu da ganin dai za a dinga samu gaba dan abu kan kan ya ta yi ka fara mata dan ne babu wani alaƙa tsakanin ku da ita mai kyau saboda haka nan inna fi zalika la amara muna fata domin wannan hanyoyi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara su ta inda musulmai za su iya fiye su shiga aljanna mata akwai gudunmuwa da za su bayar irin wannan dan kan wanda ya ninka kalle ta faranta maka dai kakka dauka wai sai fara sai ja sai koriya sai tsoruwa da zera ke dubbe wani duk ɓata lokaci ne in dai za ka tunda abu ab tsaf to zaka waye gari ainihin ya fi duk irin wannan ɗin in wancan din ne ya maka rami sai ya zama ba ka ya kallon shi duk inda aka bi kai inda babu tsani babu tsafta babu kaza to dole ne ƙarshen da zai ma abin tsama na fata wannan ya kasance ainihin abin nan ya zama tubalin fara gyara irin wa'annan abubuwa نظر إليها أثرتك وإذا أمرتها أطاعتك إن كبرت a yi كذا بعد الدمكين أتيك سيدا أي كذا لا كذا عانين نقول ما كذا وكذا كذا yi to in kuka yi sa'in sa to ko za a yi masa ya mashi da ɓacin kun dai da ka ce za a kaza a yi ƙoƙarin a yi sa ta inda zai fi kyau ko ta inda za a zama kurki ta yana ta maka aika ce sai a yi ko a yi maka shi ba a kan kare ba a kan kare saboda kawai ainihin ana so a je abin ka ce a'a saboda haka nan abu biyu kenan wa idan wannan shine mai mukun badalan ka je kana kashe kuɗi wajen bokaye shi kullum fada shi kullum abu ku sai ke shi kullum ajiye yake bari ajiye wajen wani malami Allah mu kwafa shi kuma wallahi ba ku mata suke kamar mata alifin nan wannan malmazi ban tana nan a filin mata a filin wane ne a islamiyya ake sai da a filin mata islamiyya wannan asirin mata duk ɓata lokaci ne bi sunnan manzon Allah shi ke an gama asiri maza asiri maza ke sai me ake sai maza su suka sani da kake ku hmm? asiri maza ke sai maza ku saboda su ne suka kawo ciyon su suka kawo ciyon suna neman asiri a gidan bokaye tsautsayi saboda kanan da gidan duk da ka gano masu kasa gidan bokaye ta gama yawo gidan su za su tafi ko ba mu goyon ranka zana da bishirka wai kuka kuka zuwa gidan bokaye me ba za su goma kama duk sabin sharin kayan yake ba ka je gidan bokaye za a yi mata du'a'i za a yanka mage za a yi wane ne wa'ai ake yi abin da ake kullawa ba wani asali in ne bin sunnan manzon Allah kuma wallahi da za a ji wannan sunnan manzon Allah a ruwa sanyi an gyara duk abin da ake ganin jagoranai ne in dai za ka sa ta kai ma ta zama asiri in dai za ka kalle ta ta faranta ma rai wallahi ta zama asiri asiri ya kare wancan asiri wancan duk shiri ta ne kuma wallahi ta tsara muna haka din wa idza jitta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha sannan in ka tafi ka batta gida za ta tsare ka ta tsare ma dukiyarka ta tsare kanta da aljanu sai nafiya a kanta wa malika da dukiyarka ba ta magana da kowa ba ta aikata ba za ka ji a baka labari ai ran nan da baka nan matar ka ta fita babu hijabi ran nan da baka nan matar ka ta yi kaza ta aika ba ba za ka ji irin wa'annan ba ko da baka kama jita jita to amma dai shaitan din da zuga ta aikata ka ba shi zai zai tona ki shi zai ta aikata ka ba yau kadai baya nan ya tafi Lagos ba zai da ba lokaci kaza shi din nan shi zai nuna yadda sai ya gane kuma ba ya fi kare fa wannan kenan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam اقدموا آه وقوله لا تمنعوا إناء الله مساجد allah, kada ku hana bayan Allah masallatan Allah in mace ta ce za ta zo masallaci to ka ana ta ai ma ka samu ta zai za ta sallar da kanta don ƙarshen kan baka mai da hankali ba kana iya zuwa nan ka zo ka sallar isha ka gama karanta ka ka ka koma ka tabbata da sallar isha ba tana zaune sau nawa za ka tashi ka da safe ka tafi masallacin ƙarshen da ya dawo ka same ta jirgi Allah ya zama maka sai za ka zo masallaci bai kamata ka hana ta ba kuma manzon Allah ya ce ka ka hana la tamna'u ina Allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah وإذا استأذنت امرأة امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها إذا ما تتينكم تنين إذن زوا مصلاتي كذا أنا متى وقوله ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد في إذني وماتا da daddare zuwa ga masallaci a kyale su je har an sa'a za su je to in an hana su zuwa masallaci mu a zamanin yawa ba ya hana su don akan biki tana ana ya bata auren inda aka yi ka za a gidansu ka za a gidansu aka yi ɗaya kana aka yi na biyu kana aka yi na uku kana sai za su dawo gida to sai da kanan ballanta na masallaci inda za a je a yi sallah inda za a je a yi kaza falila yanzu illa in tun ta kai ku tafi tare da shi kenan ba wannan su ne haƙoƙin ainihin maza kenan ko akan mata Allah ta'ala ya taimake mu don haka nan za mu tsallake mu shiga wani darasin ɗin al'adabu ma'al aqaribi ladabi tare da yan uwa wato mutum da yan uwansa wajibi ne mutum ya kyautata a kan duk yadda za a yi yan uwan ka ɗauka daga gida ya'ya wanda suke uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ya waje da ku haɗa kanku idan misalin ya kasance uwar ku uban ku ɗaya uwa daban-daban ka ɗauka Allah ya azurta ku gidanku masu arziki ne akwai kimanin waje hudu wannan baiwa Allah ya baku sai koma ku ne wani nan ɗakin da na san ɗakin da nan ɗakin ku taru a dinga tunanin yadda za a ɗaukaka wannan gidan za ku zama wanne gudunmawa ku ku yi kafin kanku da kanku ku gina kowanne ɗaya gyara ku taru ku gina gidan za ku ɗauki gidan gaba ɗaya ku bar wa anguwa anguwan gaba ɗaya kuke za a tara irin wa'annan can gidan sun jalo nan gidan sun jalo in aka taro aka ce za a tabbatar da tsarin Allah ba zai bada wahala ba gida kai za a girga gida ka za ku taho gida ka za ku taho an haɗu karin da za dinga ɗauka anguwa anguwa anguwa kaza da anguwa kaza sai a taro lokaci guda duk abin da muka ce su za a da ko a wannan nagiran ayi mana to amma an waye da wa'annan na rufawa wa'annan na rufawa gidan ku kansa bai haɗu ba ya za anguwa ta haɗu anguwa ba ta haɗu ba ya za a iya haɗu gari bai haɗu ba ya za a kafa ta haɗu saboda haka nan ƙarshe mu ci gaba da zama a irin wannan zaman iyazan billahi kowa shugaban kansa ne kowa abin da ya ga dama yake aikatawa in ko haka muka aikata wallahi malam ba magana mu ci nasara ba abin da za mu tsina na kirki sai da ta hayaniya zuwa lokacin da mutum zai mutu المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوات وإخوته musulmi haka da musulma yaltazimu li aqaribi yakan lizimta ga yan uwansa yakan wajabta wa kansa wajen yan uwansa wadda wuri rahimihi da danginsa na zumunci ma'ana anan ya ƙara faɗaɗawa har yi umai har ƴaƴan 'yan uwa ƴaƴan amuri a takaice dai irin anguwan wato eh, eh, haɗa da danginsa ba ka ce zai rahimihi bi nafsil adabi da asalin wa'incan ladabobi allati yaltazimuha yaltazimu biha wanda yakan dauke su liwalidihi wajen iyayensa wa waladihi da ɗansa wa ikhwatihi da ƴan uwansa fa yu'amilu khalatahu mu'amalata ummihi kun ga an fada da tunda wa'incan maganin huwa da kani kun zama yin shi ba zai yi mu'amala wa innarsa yadda yake mu'amala babansa khala kanwar uwa ko uwa ya dinga yin mu'amala da ita irin yadda ike wa mu'amala wa mamasa darajanta ta karrama ta ɗaukanta uwar shi ce ita ma wa ammatahu mu'amala ta abin shi yi mu'amala wa guggunsa ƴar uwar mahaifinsa kenan ya ko kanwa yadda ike ma mu'amala babansa tunda ta san shi ne ta dalilin babansa wa kama yu'amilu al-abu wal ummu yu'amilu al-khal wal am kamar yadda yake mu'amala da uba yake mu'amala da uwa haka zai yi mu'amala wa kawunsa wato ɗan uwan maman shi kenan wal'am da baffansa ɗan uwan baban shi kenan fi kulli mazharin min mazahiri ta'atul walidaini a kowanne fage daga fagagen bin iyaye duk abin da ka san zaka yi wa iyayenka to zaka yi wa innan dai su ne iyayenka kada ya zan kira ko dan Allah ya dan ɗaukaka ku haka a gidanku bangaren ku shi ke sai ka ɗauki ƙannen babanka kamar wasu yaranka ƙannen ƴan uwan mamanka kamar wasu ainihin bayanka kana sarrafa su daga dama wallahi kai hasara iyayenka ne iyayenka ne kuma Allah sai ya tambaye ka a tsakanin wa birrahuma da yi musu alkhairi wal ihsan ilayhima da kyautatawa zuwa gare su fa kullu man jama'atuhum wa iyyahu rahimun wahidatun duk wanda ainihin zumunci guda ɗaya tattaruhu da shi to ya ta musu min mu'minin wa kafirin wannan ya hada da mu'minin da kafirin. zai iya yiwa musulunta mutum ya yi ko kuma akwai kabirin da tafiyan takan tafi da nisa cikin danginsa akwai kahirai to ko da kafiri ne ka kyautata masa ƙanin babanka ko wan babanka ko kafiri ne hakkin musulunci ka kyautata masa haka ɗan uwar mahaifinka ko kafira ce ka kyautata masa haka ɗan uwan mahaifinka ko kafiri ne ka kyautata masa haka ƴar uwar mahaifiyarka ko kafira ce ka kyautata mata musulma ballantana ko musulma